وجعل بين الزوجين مودة ورحمة وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج صلى الله عليه وعلى آله وصحابته المهتدين بهديه والسالكين لطريقته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله يا فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أولادكم ذكورا وإناثا حث الشباب على الزواج المبكر واعينهم على ذلك واتركوا المغالات في المهور فإنها من أسباب تأخير الزواج واحذروا من الإسراف والمباهة, والمباهة في ولائمه فإن أكثرها يفرض في الأرض وربما وضع في الأماكن القذرة فاحذروا العقوبات لقد كثر الشباب العز وتضاعف عدد الشابات غير المتزوجات وحرم الجميع لذة الحياة ولا شك أن من أعظم الأسباب في ذلك كثرة المهور ومن المقصود له أن أمر المهر أصبح لدى الكثير من الرجال بيد النساء ولم يبقى للرجل قيمة في أمر ابنته وأصبحت النظرة للمال لا للرجل لأن الأمر عاد للنساء عاد لناقصات العقل والدين عاد لمن لا يدركن عواقب الأمور وأصبح الضحية الشاب والشابة وربما ترتب على ذلك مقاصد قد لا يدركها الكثير لقد أمر الله بالتزويج ولم يجعل الفقر عيبا ووعد بالغنى فقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan haka مسلمين uwa الله masallata bayan Allah mun buɗe buɗewar mu da godiya ga lalle ba abu wata bi daga cancanta sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya wanda ya halicci yan adam daga rai guda daya kuma ya halatta daga cikin wannan ran matar shi ya sanya tsakanin ma'aurata akwai kauna da kuma jin kai ina mai shaidawa cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzon shi ne lalle ya faɗaitar da mu akan mahimmancin yin aure ta inda yake cewa ya tara matasa wanda duk ya samu iko daga cikinku to ya yi aure tsira da aminci na Allah su ƙara tabbata ga wannan farin jakada manzon tsira annabin rahma sasalama da alayen shi da sahabban shi masu shiryuwa da shiryarwarsa waɗanda suke riko da tafarkin shi kuma tsira da aminci na Allah mai yawa ya tabbata gare su bayan haka ya bayan Allah masallata ku ji tsoron Allah akan kawunanku da kuma ‘ya'yayenku mazansu da matansu ku kwaɗaitar da matasa wato akan mahimmancin yin aure da wuri kuma ku taimake su akan yin hakan ku bar tsawalawa cikin al'amarin sadaki domin yana daga cikin sabuba na jinkirin yin aure ku zauna su yin gargaɗi a kan a gujewa yin almubazzaranci a cikin walima domin da yawa abubuwan da ake dafawa zai zama a ƙasa ake zubar da shi watakila ma a a zuba shi a cikin ƙazanta ku ji tsoron yi wa 'ya'yanku ukuba na jinkirin aure domin ukuba ce kuke wahalar da su domin mazaje gwagware wanda ba su aure ba sun yawa a cikin al'umma sannan adadin matan kuma marasa aure yana ninkuwa ninki na mazajen kuma duka an haramta waɗannan ɓangarori guda biyu jin daɗin rayuwa ta auratayya babu shakka lallai daga cikin manya-manyan sabuba na jinkiri a aure akwai yawaita sadaki da muke sanya shi yawa yana daga cikin abun takaici to al'amarin sadaki an wayi gari da yawa daga cikinmu mazaje sun mayar da al'amarin auren 'ya'yansu a hannun matayensu ta yadda bai rage ba ga mazaje wata kima cikin al'amarin ɗiyansu mata an wayi gari abin da ake kallo yau a aure shine dukiya ba mijin da zai aura ɗin ba ba kwalitis ɗin mijin ba a'a ne yake shi saboda al'amura sun koma zuwa ga mata sun koma zuwa ga waɗanda suke da tawaya a cikin hankalinsu da kuma addininsu al'amari ya koma ga waɗanda ba su da hangen nesa cikin al'amura an wayi gari samari da 'yan mata su ne suke aukawa cikin wannan hatsarin na cutarwa da ake musu watakila ma hakan yana hauhawa wato a kan barna wacce da yawa ba za ta iya riskanta ba lallai allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a yi aure kuma da sanya talauci ya zama wani aibu a wurin hana yin aure ba kuma ya yi mana alkawari a cikin aure ma akwai wadata kamar da Allah ta'ala ce ku aurar da gwagwaran cikinku da salihai daga cikin bayinku idan sun kasance talakawa ne to Allah zai azabta su daga falalarsa Allah ya kasance mai yalwa ne kuma masani ne ga dukkan komai matukar mutum yana da sana'a kada mutum yana talaka ba shi da sana'ar da zai iya ciyar da mata ya je ya aure ta wannan kuskure karfinka na auren mace guda ɗaya ne karka ce za ka auri mata guda biyu in kai wannan ka yi ganganci Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa rai nauyin abu sai abin Allah ya san ran nan zai iya karka yi ganganci kai rigima Annabi sallallahu alaihi ya kwadaitar da mu yace ya taron matasa wanda duk ya samu iko daga cikinku yana da sana'ar da zai to yi aure domin yin hakan shi ne kai kaiwa makura wurin rinse idanuwanku da kuma kiyaye wurin tsarkinku ga aukawa zuwa ga alfasha wanda bai samu wannan damar ba ya rizinci yin azumi zai zama masa garkuwa daga aukawa zuwa ga alfasha hadisin bukhari da muslim suka rawaito da shakka annati zawaji da kasira ko shakka babu cikin aure akwai fa'idodi masu tarin yawa min ha daga ciki akwai taksirun nakal wato yawaita tsaso wato zurriya allazi hatta alaihi rasulullah sallama wanda amsa sirra mai kwadaitar akan haka inda yake haisu qala yayin da yake cewa fi hadisi abi dawud cikin hadisin da abu dawud ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazawwajul waduda alwaluda ku auri mata wanda kuke da kaunar su suke kaunar ku kuma masu aure fa inni mukasirun bikum al umama lalle ni zan yi alfahari da ku yawan ku ma sauran al'umma daga cikin fa'idojin annahu sakanun lin nafs lalle aure nutsuwa ce ga zuciya wa mata'un fil haya kuma jin daɗi ne na rayuwa wa na lil qalbi da nutsuwar zuciya wa ihsanun lil farji da kuma kasance wurin tsarkinka daga ɗauka cikin alfasha كما أن في تقليل المهور فوائد منها كما يد ورن سنيا sadaki ya zama ba yabo ba fallasa akwai fa'idoji masu yawa daga ciki akwai ikbalu shababi ala zawaji mubakkir haka zai sanya mazaje za su waiwayo zuwa ga yin aure da wuri da zaran saurayi ya balaga yana da sana'a kawai zai yi aure ba tare da bata lokaci ba wa bi zalika tahsulu sa'adatu zakar wal kuma cikin haka ne ake samun rabautar mazaje da mata ku duba iyayenmu a da haka suka ɗauko tsarin kuma shi za ka zauna lafiya da yaro ya kai munzilin aure kawai za a mashi amma yau mun ɗauko wata wayewa da ba tamu ba sai a ina yanzu yanzu ka ce za ka aure baka gina gida ba baka siya mota ba wancan ba baka gama jami'a ba mai ta wahalar da kawunan ƴaƴan mun ce ba su isa yin aure ba amma sun isa yin fasikanci ana yaɗa ƙarna a ban ƙasa don haka wallahi zaman lafiyar mu kawai yaro in ya kai matsayin yin aure akwai damar yin auren to kawai a yi auren nan kada a yi wani jinkiri wala ta tahaqqaqu masalihu zawaj wata ta haɓaku masalihu zawaj kuma hakan ne zai tabbatar da maslahar yin aure وتقل المفاتن الناتجة عن تأخيره وتنعدم sannan za a samu karancin barna da take samuwa a dalilin jinkirin aure za a kai da barnar ma gaba ɗaya a wayi gari babu ita da yawa za ka ga mutane za su rike iyansu mata sai ce ni yata ba za ta aure ba ta gama jami'a Allah sarki miskini watakila ma shi ko secondary school bai ba bai da certificate na secondary school shi da yake wannan magana watakila uwar yar ba ta da certificate na secondary school watakila sunanta ma ba ta iya rubutawa ba amma shi yau ya ce shi yarsa sai ta yi jami'a ta gama kuma yan nan tashi mutum ce yar adam ba mala'ika ba ce tana ci ta sha tana bayan gida tana da sha'awa tana buƙatar abokin zama idan shekarunta sun kai munzilin da suke buƙatar abokin zama idan ka hana ta wannan wallahi ƙarya kake yi yaudara ta kanka ke yi cewa wai kai ka da tarbiyyar da ka bata domin mutum ce ba aljana ba ba mala'ika ba ce mala'iku su ne ba sa aure amma mutum dan adam da aljani suna aure a rayuwarsu kuma duk wanda ya kai munzilin aure zaman lafiyan kawai a yi auren a cika ka'idojin da manzana sa sallama ya faɗi domin da yawa ta sai mutum ya ce da kai to yanzu malam yanayin zamanin nan idan aka take ta ba ta da wani kwali ne mai ƙarfi a hannunta ya za ta yi da ɗawainiyar yara da kanta tambayar shi ne dama kai ka aure da ita don a take ta ne ita mahaifiyarta da bata yi boko ba da kake tare da ita ka take ta ne menene ka'idar da aka bari a baya wacce da iya mu suka riko da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk mutumin da kuka yadda da addinin shi kuka yarda da ɗabi'unsa in ya zo neman aure ku aurar mishi da ɗiyan ku ji manzo Allah sallallahu ya ce in ba ku yaka ba fa ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun arin za a samu fitina da barna mai girma a barkata idan kuka ki aurar da ƴaƴanku ga waɗanda suka cika waɗannan ka'idodi to kai ka rike ta ka ce ta gama jami'a kuma jami'o'inmu alhamdulillah a arewacin Najeriya dai babu wata jami'a da ta haramta wa ya mace mai aure ta yi karatu a cikin jami'a kuma kullum ina faɗa ta haddasa bi ni'matin lahi ni ma lecturer ne ni da nake tsaye akan membarin nan kuma na san abubuwan da suke faruwa a wannan wurin yara mata da suke zuwa karatu da aurensu a irin wa'inan wuraren wallahi tallahi nutsuwarsu daban take da 'yan mata da ba su da aure kamun kansu da darajar da suke da shi hatta a idan lakcarorin da suke karantar da su hatta a idan abokan karatunsu suna girmama su suna daraja su kuma duk macen da take da aure idan ta ga wasu suna shafanci tana ganin su kawai akuyoyi ne ba san me suke yi ba domin da ita an riga an bata kariyar da za ta ɗebe mata wannan sha'awar da wannan tunanin da zai iya yawo a cikin kwakwalwarta don haka a bar 'ya'ya mata su yi aure su tafi jami'ar da aurensu su je su yi karatu kuma kullum ina faɗa ina maimaitawa idan kai a matsayinka na uba kana ganin za ka iya ɗaukan ɗawainiyar yarka har ta yi jami'a ta gama to ba laifi ba ne ka yi mata aure kuma ka ɗauki ɗawainiyarka a gidan mijinta ɗin ai yarka ce har yanzu don ka aurar da ita kuma ba ta zama yar wani ba tana na yarka har zuwa har abada don haka taimaka mata a gidan mutum naka ta cimma wannan burin da take da shi ba zai taɓa yiwa ba jama'a saboda muna son mu yi kunnen doki da waɗanda ba mu ba sai kuma mu watsa da tarbiyyar addininmu mu gama lalata zuriyarmu ai ta haifar 'ya'ya domin duk mahaifar da ƙazanta ta fasikanci ta shiga cikin wannan mahaifar kamar da ibn al-qayyim yake faɗi cewa babu yadda za a yi duk sanda ko aure ta yi na sunna saboda wannan dattin da ya shiga cikin mahaifarsa ya kwanta to ko da ta zo ta yi aure na sunna duk ɗan da zai zauna a cikin wannan mahaifar zai fito duniya mara albarka mara girmama ganin daraja da kimar kowane ɗan a duniya wanda irin 'ya'yan da yawa ake haifa kenan da yawa kafin a yi auren an gama watsewa an gama lalacewa don haka babu abin da zai gyara wannan al'ummar jama'a sai irin abin da ya gyara wancan al'ummar da ta gabata kamar yadda imam maliku yake faɗi ma'ana sai irin tarbiyyar da ta gyara al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi kuma annabi sallallahu ya yi yayi aure jama'a kuma ya aurar sahabban shi sun yi aure sun aurar a wa'annan shekaru suka yi shin mu ba al'ummar annabi bane akwai bambanci ne tsakanin wannan al'ummar da waccan al'ummar dukkan al'ummar annabi Muhammad ne mu sallallahu alaihi wasallam don haka babu abin da zai gyara mu ta irin abin da ya gyara waccan al'ummar da annabi ya rayuwa a cikin ta shine dole mu dawo zuwa ga karantarwar addinin mu mu sauƙaƙa wa kawunan mu mu daina tsanantawa a wurin maganar aure ta yadda za ka tarar a cikin auren mu a yau za a gallazawa mijin kafin ya kai da samun matar Allah kaɗai ya san irin wahalar da ya sha watakila sai ya haɗa da bashi bashin nan ma watakila a banki zai zai ci bashin nan bashin yana ninkuwa sai ya zo zauna da matar a cikin kunci saboda wahalar da ya sha ya tattaro nan ya tattaro can kafin ya samu ya aure ta shi ma uban ya da haka shi ma a taro nan a taro can a karɓo bashi a nan da can kafin a iya gabatar da ita sai ka samu magidanci yana da 'ya'ya guda shida mata dukkansu balagagu ne sun isa aure idan ya gabatar da guda ɗaya sai ya numfasa shekara biyu uku yana tari kafin ya kai da ta biyu ta shidan nan tana lissafin yanzu an aurar da ɗaya a samanta yanzu akwai guda biyar guda hudu sai yaushe shaidan yana tsara mata kwakwalwarta yanzu sai yaushe ke za ki san rayuwar aure kenan watakila za ki mutu ba ki ɗanɗani wannan rayuwar ba shaidan yana abin nan ɗinka sai ka ta je ta auka cikin tarkon shaidan al'amura sun ke sun lalace ta haka don ba za mu za gallaza wa junanmu mu sauƙaƙa shi mu sauƙaƙa mushi mu mu sauƙaƙa wa kanmu ba da ki kawai je ka kama wuri ka tanadi wurin da za ku kwanta da iyalinka shi ni ba wahala ba a matsayina na uban ya kai ma baka wahala ba a matsayin ka namiji mata muka aura maka arziki kuma kowa yana tafi da nashi in Allah ta'ala ya tashi ya lota musu mutum na da za ta aure a kai musu matar babu komai amma matar yau za ka je ka ga ɗakin ta sai ka mamaki kuma ba ka ta zo da shi ba don haka mu sauƙaƙa wa mu. wannan na daga cikin babban kalubalen da ke fuskanta wannan al'ummar nan daga cikin kalubale mai girma na jinkirin aure a yau ya haifar da da jinkirin auren da kuma aura wa 'ya'yanmu mazajen da ba cancanta su zama mazajen gare su ba ko mu tilasta musu akan sai sun auri inda mu muke so da yawa za ka samu yara sun bar gidajen iyayensu a zamanin baya lokacin iyayenmu za ka tarar da uba zai iya tsaurawa ya aure ba ta ga mijin ba ba ta taɓa ganin shi ba kuma ta yi haƙuri ta karɓa su zauna har su hayayyafa ba wai don zuciyarta ta amince ba wanda ko a wancan lokacin ma kuskure ne domin matar da ta zo ta samu manzon Allah da salama ta ce annabin Allah mahaifina ya aura mun mutumin da bana so Musa salama ya ce da ita kina da zabi ko dai ki hakuri ki yi biyayya ma iyayenki ki samu wannan ladan biyayyar ko kuma a raba auren a baki mijin da kike so ta ce annabin Allah zan yi hakuri amma na faɗa maka wannan ne domin in nema wa mata yanci a daina musu auren da ba sa so domin aure dole sai akwai mawadda ƙauna wa rahma da jin kai a tsakani wannan shine sharadi to a yau mu suna da wata irin wayewa ta kallon fina-finai ta karatun novels na abubuwa da yake faruwa wanda 'ya'yanmu a yau ba irin wato iyayenmu mata bane a jiya don haka a yau idan ka ce za ka waɗa auren dole da yawa mun samu cases na yara da dama a kowace yarinya wadda yanzu haka magana da nake muku yarinyar ta yi rinta. kuma tana da alkur'ani izu 45 a kanta kuma ta tare a kongo suna daga cikin matan da allah ya taimake mu muka shiga ana musu wa'azi kowane sati da mazan da 'yan mata ana tsamo su daga cikin wannan rayuwar da suke ciki wanda daga ciki a yanzu haka akwai mata wanda in allah ya kai mu ranar 20 da biyar ga watan uku za mu aurar da su ga mazajensu da izinin Allah ta'ala wanda duka irin wannan yaran ne da aka samo to ita wannan yarinyar mun samo ta kuma ba fulasana ce amma abin ta kai takaici wanda ya mata ciki ma ta haihu arne ne ba musulmi ba ne kuma dalilin shi ya mai da ita gidan iyayen shi bayan ya mai da ita gidan iyayen shi tana rayuwa a cikinsu kuma har ta ma bar ma musuluncin ma gaba ɗaya amma randa aka kawo ta muka zauna da ita an dawo mata da suturarta hijabinta ma an dawo da shi da shoransu to mere ne da yawan su in ta tambaye su me ya jefa ko na matsayi aure ne da iyansu suka matsa sun aura musu wayanda ba ta so dalilin wannan suka fitar bar gidajen iyayensu to don haka wannan kalubale ne babba mu sauƙaƙa cikin al'amuran aure kuma mu ba mu ƴaƴanmu mazajen da suka cancanta in an ce a sauƙaƙa ba kuma yana nufin a ba su waɗanda ba su cancanta zama mazajen su ba dole ne mu kula da wannan ƙa'idar da manzo Allah sallallahu ya faɗi cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqa wanda kuka yadda da addini shi kuka yadda da ɗabi'un shi yana da halaye na kwarai zai iya yiwuwa yana da addini amma ɗabi'unsa ba su da kyau zai yi da kyakkyawar ɗabi'ar amma kuma babu addini kaga summun bukkumun umyum kenan domin a ka'ida dole sai an cika wa'annan ka'idojin guda biyu saboda a samu zurriya wacce take salihar zurriya a kawai mimbari mai albarka muke roƙon Allah mai girma da buwaya ya tausaya mana halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ta'ala ya dawo mana da zaman lafiya a yankunan da suke fama da rashin tsaro ya Allah ta'ala muna roƙonka ka sauƙaƙa mana rayuwarmu a Najeriya hauhawar farashi da wannan tsadar rayuwa ya Allah ka kawo mana saukinka Allah mun tuba ka yafe mana zunubanmu ne suka jefa mu cikin wannan ba wani mahaluki ba ya Allah muna tuba zuwa gare ka muna roƙonka ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa ko suke furtawa na butulci daga ni'imar da kai gare su ya Allah muna cikin ni'ima mun gode maka ya Allah ka ƙara mana ni'ima akan ni'ima ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu bayan Allah da suka assasa wannan wuri da mashawartan da suka bada shawara da masu gaba da rayar da wannan wuri da sallah da masu raya shi da aljihunsu ya Allah ka yi wa kowa sakayya da mafificin alkhairi matasanmu maza da mata ya Allah muna roƙonka ka dawo mana da su wanda suka fanɗare ka dawo da su zuwa ga siratul mustaqim ya Allah muna roƙonka namu ƴaƴayen Allah ka hana su lalacewa ya Allah ka tabbatar da mu da nasu akan wannan addini har zuwa randa da zamu koma zuwa gare ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله